yi magana game da ra'ayinku game da zuwan buhari ingila eh, na ji an ce wai tsaya tukuna na ji an ce ya haɗu da wasu mutanen ku na pdp a paris kuna da wannan labari ah, ba baka san da labarin cewa buhari ya haɗu da wasu yan pdp ba a turai ah, ba ji labari gaskiya to me ra'ayinku game da wannan tafiyar da yi da haɗuwar da yake da shugabannin siyasar turai eh, ba laifi ba ne a yadda duk wanda zai shugabanci najeriya ya kamata ya zama shugaban kasa ne wanda kuma dole ne yana da mutunci a idan duniya amma yin haka din ba shi ne ƙarshen tafiyan ba ba ku da wata damuwa daga cuɗanya da yake da mutanen ƙasashen turai da. to eh, eh, shekarun da aka yi duka shugaban ƙasa a gudunar johnson ba yana zagaya duniya ba mm, yana yi da aka shi ma sai yi saboda haka yi kamar da na gaya maka in mutum yake yana neman siyasa ba inda bai kamata ko ina ma zai je in nemi jama'a kuma in yana ganin wannan alfanu ne amma dai zaben ka a Najeriya za a yi shi saboda haka duk wani ra'ayi na waje baya da baya da tasiri kan abin da ke eh, ra'ayi na waje yana da muhimmanci mana ba shakka ba shakka ba eh, kamar yadda ka sani cewa su ma su ma su ma mutanen mu da suke kasashen waje su ma suna tunanin su da sanin su akan Najeriya ko an ji an same su ko ba same su ba su ma suna mutanen su ma a kafa a Najeriya wanda ba su ba su ba su labaru abin ke faruwa kafin ma ka je ka same su ma san su abin da ke faruwa a kasar Najeriya